Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin ma sauraro ko kun san akwai cutar da take sa fatar jikin mutum ta ɗaye kamar na kuturta? Babu jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum jummai ali daga birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin gani ga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya To likita za mu fara ne da wasiƙar da muka samu daga wajen Habu Bala mai wanki da guga tsohuwar kasuwar daura. To. To ya yi tambayoyi da 'yan dama. To Ta farko ya ce wai shin sabro yana rage jinin mutum ban san ko ka fahimci me sabro ba. har ban su fahimci abin da ke ba to ni ma ban gane ba to to malam ina fatan malam habu bala mai wanki da guga a can tsohuwar kasuwar daura idan kana kusa daga ne har likita ba san menene saburo ba eh, haka gaskiya ne ko kuma sobaro da yake nufi to tunda <laughs> bari dai muna fatan dai zai sake rubutowa eh, da <laughs> da ya kira mu yawwa to da ka san na ce maka ya yi tambayoyi da yan dama eh eh gaskiya ne to tambayarsa ta biyu ce wai yakan ga wasu suna sa tabaro gilashi na ido saboda yin karatu ko kuma rubutu ba tare da likita ne ba su izini ba shin ba wata matsala idanun nasu to wannan kin san yawanci abin da mutane ke irin wannan bai da da yawa abin da mutane ke yawanci ba su iya ganin rubutun ne duniya kan kanana to su waɗannan tabaro ɗin sukan ƙara girman rubutun ne amma bai kamata mutum rinka amfani da su kowane lokaci yana tafiya ko yana aiki ba in dai mutum bai gani sosai ga baki ɗaya to ya kamata ya je wani likita a gwada shi <laughs> to likita ka ce ba matsala sosai <laughs> gara ka fito mana ɓaro-ɓaro mu gane eh, in dai mutum na samun wahalan karatu da ko karanta abu haka ya kamata ji wani likita a dubi idansa domin akwai wani abu da ke faruwa shi wannan kwayan idon da ke da ana kiran shi lens a cikin idon mutum to wani lokaci akwai wadansu da ba su iya sa yadda za ka iya ganin abu sosai a takaice dai likita ba ka wani irin glass da zai sa ka rinka gani eh, sosai eh to bari a fito masa baro a eh. takaice dai bai kamata mutum ya je dan radin kansa ya sai glashin ba gare ya je gun eh, likita ko eh gare ya je likita wannan ya fi amfani gaskiya ne yawa to malam <laughs> <laughs> malamin ya zaki wata tambaya ya ce wai yana gani wai ranar da idan an haifi yaro ranar da za a mishi suna sai ya ga wanzamai suna yanka suna sanya wuka ana yanko wani abu a cikin makogwaron jariri ana ce masa hakkin wuya wai idan ba a fitar ba duka abincin da ya ci zai yi amansa Shin hakan gaskiya ne? A ba gaskiya ba ne hajiya. Da farko ma. Yawanci bai kamata a rinka cire abubuwan nan ba. Akwai ɗansu yara waɗanda kamar irin su belibel muke kiran su ko me ake eh, ko hakkin wuya eh da hakkin wuya da sauransu in ba dai suna da wani lalura ba yawanci a nan kasashen likitoci manajin sai kada a taɓi komai na yaro a bar shi yadda Allah ya kawo shi duniya Yawwa. Eh, in dai wani abu ne ya faru bayan da ya so ma girma, a ɗansu yara wanda aka haife su akwai wani laluran da suke samu. To wannan ya faru dole a je wani likita a duba amma in ba wani lalura a kyale sai yadda Allah ya yi su. A to shi ma ya kara da cewa wai ana iya kokarin yanke wani abu maimakon belan ma a yi eh, kuskure. Maimakon a yi gyara sai a yi ɓanna. Yawwa. Ya eh, saboda haka bai kamata a irin waɗannan ba wannan abu al'adarmu ne da ya kamata mu daina hajiya. to sannan kuma ina ganin yayi maganan al'adar nan da wasu suke ma 'ya'yansu kaciya tunda ya ce ana wai kuma ana yanka wani abu daga gaban mace to wannan na gaban mace din shi ma bai kamata a yi mace komai ba kaciya kenan wannan ba shi da amfani wannan yana kawo ɗansu irin abubuwa da yawa da ma suna da yawa hajiya zai su yoyi waɗansu ma zai tafi yadda suka zai mahaifansu da sauransu hajiya saboda haka bai kamata a yi wannan ba. Ko kuma su kamu da ciwon yoyon fitsari ba? Eh wannan su ya ta ɗiga kowan lokaci to wannan ba shi da amfani. Ka san wai yace wai an ce wai idan wai ba a yanke ba wayan ta girma zai hana ta saduwa da mijinta. A wannan duk ƙarya ne hajiya. To Allah ya <laughs> kyauta. <laughs> Wannan ba gaskiya ba ne hajiya. To Yau dai ina jin kusan filin tambayar shi za mu ansa tambayoyin nashi suna da yawa. Ya ce wai gaskiya ne ciwon asma da ciwon kanjamau da kuturta ana iya gadin su. Ciwon kanjamau. Eh. Eh, ana iya ana iya samun in dai ka aure mutum ya aure in ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aure din yana da shi mutum na iya kamuwa da shi. To. Kanjamau kenan. Asma fa. Asma na azma shi wannan waɗansu yara in dai akwai yan uwa da suke da shi yana wani lokaci na iya samu amma yawancin su soma girma yakan rabu da su to kuturta kuma fa kuturta wannan shi wani ƙwayan cuta ne wanda da ake kira bacteria wanda mutum ke iya kamawa to wannan shi ma yanzu kisan domin yadda magungunan kewa ai yanzu ba shi ma da yawa wannan ba a gadon shi haka To. Eh. A saboda haka shi kanjamar ɗin ma ba gado ake ba sai dai idan wani idan abokin miji ko mata ɗayansu yana da shi zai iya ba ɗaya. Eh zai iya ba ɗaya eh. To baya ga haka ko kuma an dora mutum jini ko? Eh ko an dora mutum jini ko kuma irin mutane masu mugun halayen da suke makansa alluran kwayoyin uh, mugayen kwayoyin nan da ake allura da su. To to Allah ya eh, kyauta. To ana iya kamuwa da ta wannan. To ina fatan Malam Bala Malam Habu Bala yana kusa domin tambayar shi ta farkon nan ba mu gane ba. Muna fatan zai sake rubutowa kila in ya bayyana mana ainihin meye kila za ka gane ko kuma ni zan gane. Eh, in ya bayyana wani zan insha Allah za mu gane hajiya. To likita sai kuma wasiƙar Muhammadu Maraya Silabus ne? To. To. <laughs> Unguwan a can akwatin gidan waya ashirin lafiya jihar nasarawa to ya rubuta wasiƙar ta daɗe da yake kasan mukan yi ƙoƙarin yin adalci wasiƙar da muka fara samu ita za mu karanta eh, to ya rubuto wasiƙa ya ce wai don allah ka taimake shi yana fama da ciwon baya ya yi shekaru goma sha biyar yana mishi zogi yana kuma murɗa masa ciki baya jin daɗi shi yasa ya rubuto wannan wasiƙan ko za ka faɗa mishi maganin da zai iya amfani da shi to da yake wasiƙa ta ɗan jima kafin mu zo kanta in dai mutumin yana kusa ma to ciwon bayan ya fi shekaru goma sha biyar kenan ya fi goma sha to to likita wacce ansa za ka ba malam muhammadu ansa na farko kin san dai ba a faɗan magunguna da za a yi amfani da su kowane irin ciwo ne ba mu yi haka don ka a mutum barna eh don ba mu tabbatar ta rediyo bayan da za mu tabbatar da abin da ke samuwa daga mutum ko wani irin ciwo yake da shi don waɗansu ciwowukan suna da alaka da juna. Eh. saboda haka ba mu da magato malamin na da ciwon baya ne kuma yace cikin shi na murɗewa to akwai waɗannan ciwowuka da suke faruwa yadda za ga mutum ko yana da ciwon koda ah, wani lokaci za ga mutum na ciwon koda ko wurin mafitsara to wani lokaci zai sa zai kawo mutum ciwon baya. Au to. Eh waɗannan suna faruwa haka. wato eh. shi yasa yake jin zoge kuma cikin shi ta murdawa eh wani lokacin ya murda kuma duk akwai inda suke domin waɗansu akwai irin jijiyoyi da ake kira na har harhaɗu wani lokaci saboda haka in dai ciki na zuƙiya ko ne suma zuƙiya na ciwon ja to akwai wani abu da kuma ke faruwa a saboda haka kamata a je wani likita a gwada shi sosai akwai takamaiman likita da zai je ne ko koyi kamar yadda ya rubuto mana wasiƙan idan ya je haka zai yi bayani eh je kurin kowane wani likita ne za a dube shi in dai abin ya tsanani akwai likitoci wanda suka gwanance akan wurin a wadda dan adam mafi tsara sannan wanda za su iya bashi magani har na baya din ma eh, in dai kuma ciwon bayan ne kawai ko kuma duk wannan tsugan cikin kawai haka ne dun kawai ya faru ne kawai ba ba wanda bai da wani alaka da ciwon bayar to za a kwadansu magunguna da za a iya bashi a kwadansu irin abubuwan motsa jiki da za a ce wanda za su taimaki ciwon bayan To Allah. inda yana ciwon baya kin san kullum muna ba mutane shawara inda kana ciwon baya kada ka kwanta a kan katifa mai taushi. Eh to amma lokaci ka kwanta a ƙasa. Eh to amma likita tun da ka ce tana yiwa alaman wata cuta ne gare da ya je a duba eh, shi. gare je a duba shi wannan ya fi amfani ka. Tun da kila an duba shi din aka gano ko meye ma kila ya rabu da ciwon bayan. Eh abubuwar cewa ba gaskiya ne hajiya. To Allah Ubangiji ya sa a dace. Amin amin. To shi kuma Malam Sagir Tanku a can unguwar wadata ƙaramin hukumar takum ta jihar Daraba Najeriya. To. Ya ce waɗanne alamomi ne mutum zai gane ya kamu da ciwon gyamban ciki? To abin da alamomin na farko wallahi ga cikin na ciwo sosai. To. to wani lokaci kuma a waɗansu alamomi wani lokaci in ka ci abinci zai wani lokaci kan rage tsananin sa amma da ka dan da ka dan soma jima sai rinka ciwon ya mu kamuwa waɗansu ma suna amai kuma waɗansu ma an yi tsanani za ka kai bayan gida sai zama baki kirin subhana eh to wannan kana wannan dole ke sauri ka je wani likita abin don shi gyamba wani lokaci kan soma jini a ciki to dan ya ma ce wai jin yunwa akai-akai shi ma alama ne eh inda ka ci abinci ka dan kowane lokaci da ka so jin kana jin cinkin na na maka ciwo sosai a'a ce ba eh, ciwo ciwon ciki bai ce jin yunwa a jin yunwa ba alama ba jin yunwa ai kowane lokaci mutum na kan jin yunwa an dai bai ci abinci ba a ya ce akai akai eh akai akai inda kana jin yunwa kuma da ciwon ciki mai tsanani to. To shi ne alama, eh, amma eh. idan jin yunwa haka ne ba wata alamar eh, gyamban ciki ba. Idan jin yunwa ne kawai haka wannan ba alamar ciwon gyamban ciki ba ne. To ana da iya warkar da gyamban ciki kwata-kwata ko? Eh ana iya warkar da ciwon gyamban ciki kwata-kwata ga kin san abin da muke ba mutane shawara in mutum ya je wani likita ya tabbatar an ba shi magani kamar guda iri uku wannan aka bayar magani ɗaya wanci bai warkar da shi iri uku ɗin nan da zai sha kamar yadda muka sha yin bayani eh, kenan domin shi ciwon gyambon ciki akwai wata kwaya da ke kawo ciwon cikin akwai gyambon ciki ɗin. akwai wani kuma wanda za a rage karfin shi wani ruwa da ke zuba a cikin cikin dan adam da ke cewa an gyara to idan kuma mutum ya ya aka bashi magunguna ne ya warke waɗanne abubuwa zai yi kiyaye don kai ya sake kamuwa da ciwon to abin da ya kamata mutum ya in dai mutum na ya warke za ka ci abinci kada ka rika cika cikin ka tatil tatil haka to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin dr lada jummai ali daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya babu a ana rawa kuri